danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Labaran Hausa da dumudumin su daga ƙasar Nijar da kuma Benin. A yanzu haka mu ka biyo mu ka ji cikakkun rahotannin halin da ake ciki a yanzu haka daga ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma ƙasar Benin wanda za mu kawo muku labaran kai tsaye ne daga ƙasashen.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 suna ta maganganu a dangane da batun wutan lantarkin da suke fama da ita a ƙasar nijar ɗin kamar yadda mai sauraro idan ba za ka manta ba kasancewa a jiya mun kawo maka wasu rahotanni a dangane da yadda ƙasar jamhuriyar nijar ɗin za ta fara amfani da wutar lantarki mai amfani da iska idan ba za ka manta ba kuma abin da yake tsakanin benin da nijar an bayyana cewa za a buɗe bodar nijar da benin wanda a yanzu haka mutane da yawa daga cikin 'yan ƙasar jamhuriyar nijar ɗin sun fito suna tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin haka zalika 'yan ƙasar benin su ma suna tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin a yanzu haka mai sauraro ga cikakken rahoton ka tsaya ka saurara domin za ka ji yadda kanin labaran suka kasance a halin yanzu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yan uwana masu albarka ina yi muku fatan alkhairi da fatan yan uwa kuna cikin koshin lafiya kun ce mu kwana biyu shiru ba mu fitowa muna ɗan gefe albarkacin bakinmu game da irin al'amuran nan da suke wakana kasantuwar wasu ayyuka ne suka dan rike mu to insha Allah yanzu za mu komo kan aiki gadan-gadan da yarda Allah yau ɗan takaitaccen ɗan jan hankalin da zan yi game da wannan dawowar ta wata farko insha Allah za mu yi magana game da wata ƙungiya ce wadda suka fito da yin kiran cewa ya kamata shugaban ƙasa wato general chani abdulrahman a tsara al'amarin da ya shafi zaɓe tunda dai an yi abubuwa an yi komai da komai sai nake gani kuma yanzu su ne suke so su shiga cikin wani yanayi wani rudani domin yanzu in za ka samu al'amarin da ya shafi 'yan nishiyar guda ɗari to da za ka zo mishi da irin wannan bayanin na cewa ya kamata a tsara zaɓe na farar fulla domin a koma mulkin da aka saba wato mulkin demokarasi za ka samu cikin mutanen nan ɗari da ket ka samu mutum biyar wanda za su ce maka iya eh, sun yarda sun amince domin demokarasin da ake magana mulkin farar fulla da ake magana ba yau ba ake yin shi a cikin ƙasar shekaru bila adadin ake yin mulkin farar fulla a cikin ƙasar amma da za ka ɗauko cikin shugabannin fararen fulla waɗanda suka yi ma al'umma aiki to in ka kwatanta su da waɗanda da waɗanda ba su yi aikin ba to za ka gani mulkin ma sai ka gan shi kamar abu ne wanda bai da amfani ba don haka yana da kyau idan muka ce kishin ƙasa muke muna son ci gaban ƙasanmu muna son abin da zai kama na ci gaban mu to yana da kyau dukkan wani abu na siyasa sai mun hudda shi mun ajiye shi kote kamar yadda na saba faɗa muku idan mutane suka fito suka ce yanzu suke so general abdulrahman chane shugaban ƙasa shugaban ceton al'umma na wannan ƙasa wanda a zahiri mutane sun gani saboda yanzu bai wuce duka shekara guda ba da 'yan watanni da kama wannan shugabancin amma abubuwa da aka yi na alkhairi wallahi ni na tabbatar ko za ka zano su sai kamance wasu saboda ko wasu ƙanana ne wanda za ka ganin su ba wasu ba ne su kuma ayyuka ne na alheri wanda an sha shugabanci al'umma ba su sami irin wannan abubuwa ba da haka yana da kyau mutane ku tsaya har yanzu gyaran da gwamnati za ta yi ba ta maso ma ba balle ce ta kare har ma ta zo ta yi magana wai tsara zaɓe yana da kyau mutane su fahimci haka saboda gyara ƙasar nan gyara take so ko ina ƙasa kowane kotai gyara take so in aka ce a yi watsi da wannan gyare-gyare a shiga kuma duniya abin da ya shafi fafutukar siyasa zaɓe da sauransu to ban ga lokacin da za a iya cewa nijar za a zauwa a gyaggyara abubuwan da suka lalace ba saboda yanzu haka cikin gyara ake cikin abin da ya kamata a gyara eh, abin da ya kamata a yi gyara nijar cikin kashi ɗari har yanzu ko kashe biyar ba a doka ba saboda idan kuka doka al'ummar na ƙasar nijar kin ba wasu al'umma bane masu yawa to idan kuma ku kalli yanayin ƙasar yawan ƙasar da abin da ake ikirarin cewa tattalin arziki idan kuka auna ta da wasu ƙasashen da mutanen da gare su al'umma da gare su limka limki limki da mutanen al'ummar Nijar to za ka gani har ila yau akwai sauran aiki ga abin da ya shafi cewa a makasa aikin. saboda bai taba yiwuwa ba abu ne wanda zai baka mamaki ko zai baki mamaki a ce mutanen da ba su wuce miliyan 20 ba amma kasar cike take da dimbin albarkatun da Allah ya kawo ya sa a ta amma kakkalli al'ummar kakkalli yanayin al'ummar kakkalli yadda al'ummar suke rayuwa a cikin kasar to billahi lazi la ilaha illa in ba gani kai da idan ka bana cewa albarkatun nan na karkashin kasa akwai sa a kasar cewa za ka yi karya ne to yana da kyau mutane ku tsaya ku yi haƙuri a tsaya a yi gyara gyara ba a soma ba yanzu ne aka soma yin shi ko kuma 'yan ƙungiyoyi da kuke ta cewa a zo a yi zaɓe aiwa yana da kyau ku tsaya kuma ku yi eh, la'akari da yanayin ƙasa yadda take tafiya yanzu idan kuka kalli ƙasa babu abin da yake kama ƙasa ci gaba sai abin da ya shafi kama izin izin kamfanoni ke kama ƙasa ci gaba idan kuka duba cikin al'amarin da ya shafi kasar mu akwai abubuwa da ya kamata da dama na cewa kamfanoni suna da yawa cikin ƙasa amma babu su amma yanzu hanyar nan da su wannan gwamnatin ta doko na cewa su yi kira kasashe su zo su buga kamfanonin su in dan kasa kake ka zo ka buga kamfanin ka in kana da haja kada kudin ka a hannu kuma a yi maka a yi maka ragi ta yadda kai ma za ka ce gwamnati bata bata kama bata dora ma wata wata diya mai yawa ba na cewa abin da ya shafi kula da al'amarin da ya shafi shi kamfanin naka kuma shi kamfani idan kuka duba kamfani yake kawo ci gaba a cikin ƙasa amma sai an yi la'akari da cewa kin shi mutumin da zai bude kamfani al'ummar ƙasa adadin mutum nawa ne za su amfani a kamfanin abin da zai sarrafa waken za a iya zawa a yi tsaye-tsayin daka in ma gwamnati ne za ta iya sa wani abu daga cikin al'amarin da ya shafi kuɗi na ƙasa domin abin nan da za a iya zame ma al'umma sauki hakan zai ba damar kamfani shi ma ci gaba da aikin saboda yau ko kamfani gare ka ana iya kana yin abubuwan ana sai kai kan kana samun kuɗi amma kana yi abubuwan ba sa tafiya ka gani Eh, yau a kwana a tashi sai gani kamfanin ya kusa su koma murgayi ko? To mai sauraro, kamar yadda a sa haka ka tsaya ka saurari waɗannan rahotannin tun daga farko har ƙarshe, na san kaci yadda kanin labaran suka kasance a halin yanzu. Haka zalika na san cewa ka ji cikakkun rahotannin akan al'amuran da suke faruwa tsakanin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin da kuma ƙasar Benin. a yanzu haka mai sauraro a matsayinka na ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar. Me za ka ce akan wannan ci gaban da ƙasar jamhuriyar Nijar take nema ta aikata a ƙasarta na yin amfani da wutar lantarki wacce za ta ringa amfani da iska. Kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa daga cikin ƙasar jamhuriyar Nijar ɗin sun fito suna ta tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin. To a yanzu haka mai sauraro a matsayinka na ɗan ƙasar jamhuriyar Nijar. Me za ka ce akan wannan rahoton da ka saurara? Muna jiran amsar ka a ƙasan wannan bidiyon domin mutane da yawa sun fito suna ta bayyana ra'ayinsu a kan lamarin. Haka zalika na san cewa mai sauraro kai ma dole za ka fito ka tofa albarkacin bakinka a kan rahotannin da ka saurara. Mutane za ka nan muka kawo ƙarshen wannan rahoton namu. Kai dai kasance da wannan tasha ta mu a koda yaushe, ta hanyar dangwala mana alamar subscribe.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 mun gode sosai da kasancewa da mu da kuka yi a wannan tasha tamu mai albarka